da babu alha'idi taqbil manasika illa tawaf babin da yake bayanin mace mai al'ada dukkanin sauran ayyuka na ibadar haji za ta yau bi Lahi ta'ala na hishamu ibnu ammarin wa abu mus'abin qala na maliku ibnu Alasin. قال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج تشي للي من قال صلى الله عليه وسلم ya ɗayanta aikin haji ma'ana ya yi aikin haji ifiradi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدار وردي وآتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج جابر يتي من قال صلى الله عليه وسلم يا تين أيكن حج معنى يا أيكن حج إفراد قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا القاسم وابن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر سيدنا أبو بكر وعمر دا عمر وعثمان دا عثمان أفرد الحج سن دايك أيكن أجي ma'ana sun yi ifiradi hadisan wannan babi suna nuna kenan halaccin ana iya yin aikin haji ifradi sai ce babu man ƙaranar hajja wal umrata babin da ke bayanin wanda ya gwama aikin haji da umara mana kirani kenan ya haɗa haji kuma da umara a lokaci guda a lokacin da ya zo ɗaura harama mana a قال حدثنا نصر ابن علي الجهدمي قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي إسحاق عن مالك عن أنس ابن مالك قال دقى أنس بن مالك الله يدد شيئتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أنس يتي منفتة رد منزان الله صلى الله عليه وسلم زوى مكة fasami'tuhu Kulu, da muka zo miƙati na zululaifa manzala zai ɗaura harama ana sai ce sai na ji ya ce labbaika umratan wa hajjatan Allah na amsa maka na amsa kiranka da umara da haji kaga kenan an hada haji da umara kirani قال حدثنا نصر Ibnu علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس يتشي مزال صلى الله عليه وسلم ريزو ميقاتي زي دورة حرمة سيتشي لبيك بعمرة وحجة أنا أمسك رنكا da yin nake nan manzala ya ɗaura haramar kirani قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبجة ابن أبي لبابة قال سميت أبا وائل شقيق ابن سلمة يقول يتي ناجي شقيق ابن سلمة ينتوى سمعت الصبي ابن معبد يقول yace naji wani bawan Allah da ake ce masa as-sabiyyu ibn ma'bad yana cewa kuntu rajulan nasaraniyan, yace da ni mutum ne ba nasari mana ina bin addinin nasara fa aslamtu sai na musulunta da na karɓi musulunci fa ahlaltu bil hajji wal umra da na taho haji sai na ɗaura haramar haji da umara a lokaci guda Salmanu Ibn ابن wa وزيد Ibn سوحان yace sai waɗannan mutane guda biyu Salman ɗan Rabi'a da Zaid ibn Sauhan sai suka ji ni lokacin da nake ɗaura harama wa ana uhillu bi ima jami'an sai suka ji ina ɗaura haramar aji da umara tun muna qadisiyya suka ji na ce labbaika umratan wa hajjan faƙala sai suka ce da ni saboda sun ga ban daɗe da musulunta ba sai suka ce la'aza a zallumin ba'iri sai suka ce wannan mutumin ya ma fara kuma nasa ɓacewa ga barin hanya mana suna ganin ya laifi da ya ɗaura haramar haji da umara wai raƙuminsa ya ma fi raƙuminsa ɓata kenan ba akan daidai yake ba su kuma sun yanke hukunci ba tare da sun san dalili ba. faka annama hamala alayya jabalan bi kalimati ba ce sai na ji kamar sun ɗau wani gingime man dutse sun ɗora min aka saboda wannan kalmar da suka faɗa mana na ji abin ya min nauyi kenan ibadar da ne ba daidai ne ba kenan faƙadimtu ala umar ibn khattab yace sai na taho gurin Umar ɗan Khattab a Madina fa zakartu zalika lahu sai na faɗa masa ga abinda nayi na ɗaura haramar haji da umara su kuma ga abin da suka faɗa min wai raƙumi na ma ya fi shiriwa akan hanya dan na fi shi bata ma'ana Salman ibn Rabi'a da Salaf da kuma Yazid Zaid ibn sauhad sai Umar ya ce da su fala ma'uma ya zarge su ya musu fada sun bala alayya sannan ya juyo kuma gare ni faƙala sai ce odit an shaƙe, an sabi ibn ma'abad ƙala kuntu hadisi ahadin bai nasaraniyyati ya ce na kasance ban daɗe da musulunta da barin addinin nasara ba fa aslamtu na musulunta falam alu an ajtahida ban kuma taƙaita ba na zage dantse wurin ibada fa halaltu bil hajji wal umra sai na ɗaura haji niyyar haji da umara sai waɗannan mutane guda biyun suka ce min raƙumi na ya fi ni shiriwa akan hanya shine na taho zuwa gurin umar ya gaya masa kuma abin da ya faru ya faru shine ce fa zakara nahwahu sai ya ambato cikon hadisin kamar yadda ya gabata قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الحسن ابن سعد عن عن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والأمرة أبو طلحة الأنصاري يتي من قال صلى الله عليه وسلم يا قوام حج da umara to waɗannan babuka guda biyu suna da alaƙa da juna da babi da zai zo can gaba domin suna magana ne akan fuskokin aikin aji guda uku malamai suka ce dukkanin waɗannan babuka da hadisan babukan suna nuna halaccin fuskokin hajin nan ko nau'o'in hajin nan guda uku kowanne alhaji yana iya yi na farko shine ifradi mana yin aikin haji shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da umara ba ya zama idan alhaji ya zo miƙati zai ɗaura haramar haji ne kaɗai zai ce labbaika Allahumma hajjan ko Allahumma labbaika hajjan sai fara dawafi ya fara wato talbiya labbaika Allahumma labbaik idan ya zo maka zai dawafi Ɗawafinsa ɗawafin kudumi ne zai sa'ayi sa'ayinsa na aikin haji ne kuma zai ci gaba da zama cikin kayansa ba zai taɓa gashinsa ba ba zai yanke farce ba ba zai sa turare ba duk abin da aka haramta ɗin nan dalilin harama ta ihram kamar da zamu karanta gaba duk ba zai ba daga nan kuma takwas ga wata zai tafi mina bayan an kwana mina za a tafi arafa tara ga wata bayan rana ta faɗi zai wuce wato muzdalifa a magariba da isha nan ma bayan gari ya waye zai wuce mina yi jifan la'aka ba babu yanka a kansa sai aski sai ya tafi maka ya dawaful ifada ba zai yi sa'ayi ba saboda ya riga ya yi sa'ayinsa sannan ya dawo mina ya zaman kwana biyu ko kwana uku daga nan ya kammala aikin hajji koma masauki makka sai kuma lokacin tafiya ya yi tawaful wada'i wannan shine mai ifradi kaga aikin haji kadai yayi bai haɗa shi da umara ba saboda haka ga yadda zai yi ba hadaya ta wajibi a kansa sai dai in ya ga dama ya yi mai don kawai samun lada sai na biyu da babin yayi magana kai shine kirani shi kuma ya haɗa haji da umara a lokaci guda ya haɗa aji da umara aliyya shi kuma in ya zo miƙati zai ce labbaika umratan wa hajjal ko labbaika Allahumma umratan wa hajjal ko Allahumma labbaika umratan wa hajjal mana Allah na amsa maka da umara da hajji lokaci guda sai fara talbiya labbaika Allahumma labbai sannan ya zo makka zai yi ɗawafi wannan ɗawafin nasa shi sunansa ɗawaful ƙudumi kuma ɗawaful umra kaga yana da bambanci da na farko mai ifiradi ɗawafinsa ɗawaful ƙudumi ko ɗawaful huru amma shi wannan mai kirani wannan ɗawafin ɗawaful ƙudumi ne a lokaci guda kuma ɗawafinsa ne na umara zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma ba zai kira kayansa ba zai ci gaba da zama a kayansa na harama ba zai yanke farce ba duka waɗancan abubuwan da aka hana ba zai ba shi ma ya fita zuwa mina ranar takwas ga wata bayan an kwana tara ga wata ya tawo arafa bayan an haɗa salloli ya ibada da ake a arafa rana ta faɗi ya wuce muzdalifa duk anan kaga sun yi tarayya ya eh, magariba da isha anan ya kwana bayan sallah asuba zai tafi mina ya jifa in ya yi jifa shi kuma dole sai ya yi yanka dole sai ya yanka in bai samu damar yanka ba sai ya yi azumi goma ya yi uku a can bakwai in ya dawo gida sauraka in yi yanka sannan aski sannan ya koma maka ya dawa ifada amma shi ma ba zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba a ɗaya daga cikin maganganun malamai domin akwai zaɓani da yawan malamai na ganin ba zai sake sa'ayi ba me yasa suka ce wancan sa'ayin nasa na farkon zuwa sa'ayi ne na abubuwa biyu na haji ne na umara ne saboda a haɗa suke sau da wannan sa'ayin ya wadatar masa daga nan shi ma sai dawo ina ya kwanaki biyun nan ko kwanaki uku ya jifa sannan ya koma masauki gida maka kenan in zai yi tafiya zai koma gida ya dawaful Shi ne nau'i na biyu ko fuska ta biyu sai fuska ta uku shi ne ta matu shi kuma yayi niyyar umara tukuna bayan ya warware umarar ya sauke ta sannan kuma ya ƙara ɗaure haramar aikin aji a wannan shekarar shi ne ta matuɗi shi kuma in ya zo miƙati harama zai ɗaura ta umara zai ce Labbai labbaika umaratan ko Allahumma ka umaratan shi ma zai yi talbiya ka Allahumma labbai. har ya je maka in ya je zai yi ɗawafi shi kuma ɗawafinsa ba ɗawafin kudumi ba ne ɗawafin umara ne kada shi ɗawafinsa rukuni ne ɗawafin umara ne sa'ayin da zai yi sa'ayin umara ne sai aski ko a mai in ya dawo gida sannan aski sannan ya tafi maka ya dawaful ifada to bayan ya dawaful ifada shi kuma sai ya sake sa'ayi saboda wannan dawaful ifada da ya shi ne dawafin aji sa'ayin da zai yi shi ne na haji wancan na baya na umara ne shi sai ya sake ɗawafi. in ya dawo ibada sai ya sake sa'ayi sannan ya dawo mina ya zaman kwana biyu ko uku bayan yi wannan jiban kuma sai ya koma masauki daga nan kuma shi ma da zai tafi mana ya ɗaura ya yi sai dawa bumban kwana shi ke nan, ya kammala to waɗannan su ne fuskokin aikin aji guda uku abinda mala yake nufi da cewa babu ƙeranil ko babu ifradi bil hajj sannan ce babu man karana al'ajj wal umra dan ya nuna maka duka waɗannan fuskokin guda uku san halatta duk wanda alhaji yayi yayi to wanne ne ya fi falala to nan ne kuma shi ne na can malamai ya zo wanne ne ya fi falala a cikin guda uku nan wanne ne kuma annabi ya yi a cikin uku domin duka waɗannan guda hukun shari'a ce ko dai annabi ya yi ɗaya daga ciki ko kuma ya ba da umarni a yi wani daga ciki kowanne daga ciki wanda ma manzalar riba ya ba da umarni a yi ya koyar a yi kaga ya zama shari'a ko kuma akwai wanda shi ya da kansa sauraka a nan ne malamin sun karu juna sani cewa wanne ne ya fi falala a guda uku a nan akwai maganganu kamar guda hudu magana ta farko suka ce al afdal suka ce a aikin haji kadai ifradi ne ya falala wannan ne mazhabin imamun malik wa huwa mazhabu malik wa zahir mazhabi shafi'i wa huwa marwiyun an umar wa usman wa umar wa jabir wa aisha yace wannan shi ne mazhabin imamun malik kuma zahirin maganar almajirin sai imamu shafi'i kuma an rawaito wannan daga umar dama mun karanta a hadisi da usmanu shi ma mun karanta da abdullahi dan umar da jabir shi ma mun karanta da nana aisha shi ma mun karanta ta ce annabi ya yi ifradi hujjar su su ne waɗannan hadisai da mun karanta a babu su ne dai nan aka kawo ba sai mun ƙara wato maimaita su ba sai magana ta biyu suka ce alƙiranu afdalu suka ce shi ne ya fi, ka haɗa haji da umara a lokaci guda wannan kuma shine mazhabul hanafiya mazhabin imamu abu hanifa wa sauri da kuma Sufiyan ibn sa'id as-sauri wa riwaya an ahmad da wata riwaya daga imamu ahmad suka ce liman saqal hadiya amma ba ga mutumin da ya taho da dabbarsa ta hadaya tun daga miƙaci to ya kirani shine yafi menene hujjar su su ma daga ciki wancan hadisi na alif na muka karanta da yake ya ji manzala ya ce labbaika umratan wa hajjan Allah na amsa maka da umara da haji suka ce kuma da ruwayar sayyidina ali lokacin da ya taho daga ƙasar yaman ya zo miƙatin mutanen yaman shi da ya zo ɗaura harama sai ce ya Allah na amsa maka da harama irin haramar da annabi ya yi Sau da lokacin bai san wace harama annabi ba manzana ya taho daga madina shi kuma daga yamar ya taho Sau da haka da ya karaso makka sai ya taddana na faɗi ma matarsa su tuni sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi annabi ya ce su mai da ita umara su warware ya zama tamattu'i kenan ta sa kayan ta na gida ta yi kwalliya ta sa turare sau da yana zuwa sai ya hauta da fada ya za a kina harama ki wannan sai take babana ne sai sau da sai ya taho ya kawo ƙararta gurin annabi yana zuwa da ya faɗi ƙorafinsa sai maza na ce eh ta faɗi gaskiya ni na ce su warware sai ce kai ya kai niyya daga miƙatinka da ka taho sai ce ta nai Allah na amsa maka da irin niyyar da annabin ka yi sai zai ce to ni na taho da hadaya ni ban warware ba kai ma ka ci gaba da zama cikin wannan sai suka ce to wannan yana nuna manza Allah shi kera ne domin ya taho da hadaya tun daga miƙaci saboda ka bai warware kayansa ba ya ci gaba da zama da kayansa na almatin da ya ɗauro arama irin tasa shi ma aka ce karya warware ya ci gaba da zama a cikin kayansa suka ce to wannan shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi kuma wannan magana ita ce ta furin gayi saboda akwai ruwaye wajen guda goma sha uku daga sahabbai da suka tabbatar da manzan Allah ƙirani ne shi ya haɗa hajji ne da umara saboda ya taho da wasu hadayar daga madina na ali ya su masa da cikon ragowar daga ƙasar yaman sai magana ta uku suka ce tamattu'i ne ya fi falala dalilinsu suka ce saboda masu magana ta uku suka ce tamattu'i ne ya fi falala suka ce saboda wato shi manzan Allah su da sama ya umarci sahabbai wanda ba su taho da hadaya ba wannan arawaito da daga imamu ahmad da wata ruwaya da imamu shafi'i shine mazhaban za'iriya da ibn al-qayyim arawaito daga ibn abbasin da abdullahi dan zubair da wasu daga cikin magabata dalilin su su kuma suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka bayan ya baro miƙati an zo makka yayi dawasi yayi sa'ayi yana gama sa'ayi sai ya kalli sahabbai sai ya ce su ma sun gama sa'ayi sai ya ce duk wanda bai taho da dabbar da zai yanka ta daya ba ya warware niyarsa. mana ya canja niyya nan take yanzu ya mai da wannan ta zama umara ya warware ya sa kayan gida kaga ya mai da shi tamattu'i kenan to wannan ne dalilin da ya sanya duk wanda bai taho da dabba daya bai kwance kayansa ya warware ya sa kayan gida ya mai da ita umara kaga sai ranar takwas ga wani harama ya yi niyyar haji aka tafi ya ce eh ba ta gaba da. sai ce to wannan ya manzana sauƙin nan mu kaɗai aka bawa ko ku hadda sauran al'umma na nan gaba sai manzana ce wannan sauƙin har abada ya ce dakalatul umratu bil hajj li abadin abadin har abadan abada mana za a iya yin wannan to wasu daga ciki su suna ganin ai abin ya yi kusa da fita mina domin manzala ya zo makka hudu ga watan zulhijja ya baro madina ashirin da shida ga watan zulka'ada ya baro madina saura zulhijja saura kwana hudu ya ƙara so makka hudu ga watan zulhijja kaga ya kwana takwas a hanyar ke kwana takwas ne a hanya kaga yanzu falala a mota ma awa shida za ka yi alal akalli ko biyar da wani abu ka ƙara so shi kwana takwas ne a hanya tunda tafiya ta wasu a ƙafa su wasu a raƙumi wasu a kaza ga zafin rana ga waɗannan duwatsun sau da kaga dole wani lokacin ranar ce zafi dole a tsaya a huta musamman masu tafiya da ƙafa za a ita tafiya da su ne sadaka ya kwana takwas a hanya ya zo hudu ga zulhijja a lokacin ya dawa yi wannan abin kaga kwana hudu ya rage kasal a fita nuna a fara aikin aji to sai wasu da aka ce su warware ba su da hadaya suka ce a su su ba za su yi ba ya za a yi ba daɗewa za a fita nuna kuma su warware har ma an ce suna iya kusanta iyalinsu har wani daga ciki ya ce yanzu kenan ana so mu tafi arafa al'aurar ɗaya mu tana ɗigar da maniyi kenan sai manzala ya ji abin da suka faɗa sai ce ni ma ba dan na taho da hadaya ba da na warware ni abin da hana ya yi shi ne ne hmm? watannin haƙi taho da hadaya ba sai suka ce to wannan shi kuma tamattu'i shi ne ya fagonsa kamar yadda yake faruwa yanzu Ai da yawa muna tafiya ne a watannin hajji domin watan hajji yana farawa tun daga shawwal to kaga wanda ya sauka maka ya je a watan haji ko a zulqa'ada ya shiga ya je a me a watan haji saboda haka a nan in yayi ya shi tun da bai taho da adaya ba sai suka ce hali na uku kuma wa idza arada an yajma bainan nuskaini bi safaratin wahida wa yasuqul hadi idan kuma yana so ya haɗa ibadun guda biyu a tafiya ɗaya, kuma ya taho da adaya, sai suka ce to wannan shi kuma yin shi ne ya fi falala a gurinsa kaga kenan an haɗa duka abubuwan a guri guda to amma kuma su waɗannan ɗin wanne ne ya fi to sai ma ya ce wannan kuma ɗayan biyu ko dai wanda annabi ya zaɓa ma al'ummarsa ko kuma wanda ya aikata suka ce saboda annabi baya zaɓa ma al'umarsa, sai abin da ya fi daraja kaga tamattu'i kenan wannan shine dalilin imamu ahmad na rinjaya da tamattu suka ce ko kuma abin da shi ya yi suka ce dalili saboda Allah bai barin annabi ya aiwatar da wani abu in ba abin da ya fi daraja ba saboda haka nan sai suka ringa da mai ni saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mana wannan in ka dunkule su ne za su tattara maka dukkanin waɗannan maganganun gaba ɗaya kenan duk wanda alhaji yayi yayi to sai dai yin haji mai haɗe da umara a tafiya guda ya fi ka yi haji wanda ba umara me yasa saboda wannan ai akwai ƙarin mai umara a tattare da ita shi kuma wannan haji ne kaɗai ba umara sannan abu na gaba shi a haji mai umara ta matu'i ko kirani kenan akwai yanka a ciki kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wani aji ne ya falala mun karanta hadisin a yake yace al-ajju was-sajju al shi shine aikin hajin da mutum ya fiye talbiya ko da yaushe yana labbaik Allahumma labbai sanai yace as-sajju aikin hajin da aka zubar da jini ma'ana aka yanka hadaya to kaga kowa ko ba hadaya wannan shi ya sanya da yawan malamai ke rinjayar da kirani da tamattu'i akan mi ifradi me yasa saboda ifradi aikin hajji ne kaɗai, ba umara shi kuma tamattu'i akwai umara daban sannan ai haji kirani akwai umara hada da mi haji sannan shi ifradi abu na biyu ba yanka a ciki ba zubar da jinin nan shi kuma tamattu'i akwai kirani ma akwai ina fata gani shi ya sanya kenan ya fi kai mujarradin aikin haji ka yi haji da umara musamman a zamanin da muke ciki idan mutum ya je zuwan da bai da tabbacin zai iya komawa to kaga yi umarar sannan ka yi haji ko ka yi tamattu'i ka yi umara ka warware sannan ka zo ka yi haji ko kuma ka haɗe ka yi umara haɗe da mai aikin haji suka ce dalili na uku saboda muhimmancin umarar ai yasa da na na aisha ta samu dama ta yi ba saboda al'ada lokacin da aka kammala aikin hajji za a koma sai manzala sai ta ce da manzala yanzu duk za ku koma da hajji da umara ni kuma in koma da hajji me yasa saboda sanda aka zo maka al'ada ta zo mata kaga ba za ta shiga ɗakin Allah ta dawafi ba da sa'ayi na wannan umaran ba ba ta ba a haka aka wuce da ita zuwa mina da haka da aka gama za a tafi a bayan gari sai ta ce da annabi yanzu duk za ku koma da haji da umara ni kuma koma da haji kadai shine sai ya umarci dan uwanta abdurrahman ya ce ɗauke ta ka kai ta tan'im ta ɗauro haramar umara ta shigo makka ta yi umara ta sauki ka sai zama ta samu haji ita ma yanzu kuma ta samu umara dalilin wannan gurin da ake ce masa masjidu aisha kenan saboda ita aka fara kaiwa wannan gurin ta ɗauro wannan haramar aka kawo ta makka ta yi ɗawafi ta yi sa'ayi kaga ta sauke umara sannan ta zo ta annabi a bayan garin makka sannan suka kama hanyar suka rankaya zuwa madina to wannan shi ne wato abinda ya sa suka rinjayar da haji mai umara akan wanda bai da umara amma duk wanda alhaji ya yi to yana da lada kuma duk wanda ya yi waɗancan ladar zai samu wannan raja aka yau mai datu ummuhu zai dawo kamar ranar da ma'aikiyarsa ta haife shi akwai a cikin dukkanin waɗannan ayyukan haji su waɗannan abubuwan kawai ƙarin falala ne hmm. wannan wata matsala ce daban za mu yi magana kanta nan gaba ba wani zo wata umarar daban ba bayan yawancin. wannan wani abu ne daban za mu tattauna nan gaba bari mu kammala da wannan a fahimci wannan ɗin da kyau to wannan yana nuna kowanne yana da falala kuma wannan shi yake nuna aikin haji in ka je yi kai fa kai la'akari da me kake yi ba ruwanka da me na kusa da kai yake yi yawa ka san me kake yi kai ta yu na kusa da kai abinda yake yi ba shi kake yi ba yanzu misali a farkon zuwan maka na maganar kowanne zai ɗawafi farkon shigowar mutum maka duka ukun za su yi ɗawafi duka ukun za su yi sa'ayi amma kuma duka ukun ɗawafin wannan ba shi ne na wannan ba sa'ayin wannan ba shi ne na wannan ba ɗawafin mai ifiradi kaga ɗawafin gudumi wajibi ne kawai ba rukuni ba ne sa'ayinsa sa'ayin mai aikin hajji ne kagar rukuni ne mai kira ne ɗawafinsa ɗawafin ƙudumi ne a lokaci guda kuma ɗawafin umara ne sa'ayinsa kuma sa'ayin mai haji ne da umara kaga ya bambanta da na farko mai tamattu'i kuma ɗawafinsa ɗawafin umara ne rukuni ne sa'ayinsa ma sa'ayin umara ne kaga rukuni kaga a lokaci guda duk abu ɗaya suke yi amma kuma niyyar kowanne ta bambanta to haka kuma ranar goma ga wata idan sun zo makka domin yin ɗawafi mai ifiradi kaga ɗawafin ifada kawai zai yana yi ya gama sai koma mina mai kirani shi ma ɗawafin ifada kawai zai yi a mafi rinjayen magana yana gama zai koma mina amma mai tabbaci in yi ɗawafin ifada sai ya yi sa'ayi to kaga yanzu sai ka biyo wani yana kirani ka kuma tamattu'i kake yi kawai da ya zo ya gama ɗawafinsa ranar sallah sai ce to ina gama zan koma mina kai ma kuma ya ka biye masa ba ka yi sa'ayi ba kuma ba ka yi ɗin ba har kuma ka dawo gida to aikin hajjin ka arafe ko ka koma ka yi sa'ayi hajjin ka yi cika ko kuma ka yi ajijiya ya zama ba haji saboda sa'ayi rukuni shi yanka baya wadatarwa inda jifa ne ka ƙi na waɗannan kwanaki sai ka dawo ka ci halima san ana jifin kwana biyun nan ko uku ba to ana zai ce to a kayi laifi amma zai gyaru sai a ce to abin za a tafi kasuwa su yi manyan raguna na adadin wannan kwanakin guda biyu in ta ajiri ne ko kuma abin ta akuri guda uku yanka raba naman sadaka shi ke nan ka abin nan ka kubuta aikin hajjin ka ya cika to amma shi sa a yi dole ya an koma kaga dai kenan ko dai ka hau jirgi ka koma ka sake za a yi to kaga shi sa a nan dole ka san kai wace ibada kake yi sai fa in wanda kake bi din iri ɗaya kuke yi shi sa in ka ga wani ya yi wani abu ka kasa ganewa tambaye shi kai wanne kake yi tukuna in ka ji ya ce haka za ni ga ah, tuni ba shi nake ba kaza nake kaga anan sai ka ne kai ka bi naka ko ka ce to ya zan yi a ce yi kaza yi kaza in ba haka ba sai ka je ka biye wani shi kuma yana wani abu kai kuma ka je kai abin da zaka lalata naka Allah ya samu dace saboda ka aikin haji ba kaman sallah ce ta farilla ba kaga in kana bin liman shi wannan ya ɗauke maka duk wani abin nan amma rafkanwa kai liman ya ɗauke to amma a haji a waɗannan bambance-bambancen dole sai ka san kai ne kake yi tukuna don ka iya wato bambancewa Allah ya samu dace a eh, adadin ranakun a ba jifan ba a adadin ranakun ai shi jifan na kwanaki uku nan wajibi shi kuma wajibi an shi za a iya cike shi ta hanyar yanka sai da kaga ba wai wuraren jifan uku za a ce kowanne rago ɗaya ba a'a gaba ɗaya kwanan sha ɗaya ga wata ga rago ɗaya sha biyu ga wata rago ɗaya in da ma niyyar ta'ajjuli zai yi kwana biyu zai amina to kaga kwana biyu ya ishe shi sai dai in ta'akuri zai yi to kaga rana ta sha uku kenan ya zama rago uku ko akuya uku ko tunkiya uku mhm. yamami jifa jifa ana iya wani in yana da larura manta ya taho wani zai masa a ina ina ai wanda za a yi masa shine mai larura misali dattijan da ba zai iya zuwa jifa ba ko mara lafiyar da rashin lafiya ta kwantar da shi to sai ka je kai kai naka kai masa ko yaro karami wanda ba zai iya ba sai kai nasa naka kai masa nasa amma sai ka fara jefa naka ka gama sannan sai ka jefa nasa to kaga wannan yayi amma shi wannan ai kawai bari ya ba gurin kuma sai da ya dawo gida to wannan shine dole sai yayi wancan wajibin sai ya abin ba zai kira wannan a ce kai je ka kai mun wannan jiban ba bai ba Mhm. Eh. wanne kenan ban gane ba eh kare kaza kare kaza sai yi. hukunci zai zo nan gaba duk za mu yi bayani mahazuratul ihram kenan akwai abubuwan da in kai ya ɓata haji hajin ya lalace ina da mun karanta wani anan ko akwai wanda in mutum ya yi hajin ya lalace kuma dole sai ya ƙarasa kuma ba lada kuma dole sai ya yanka raƙumi kuma dole ba ɗaya dawo ya sake wani ba za ta in mutum ya kuskure ya kusanci iyalinsa kamun jifan jamratul akabara na sallah mana kamar ranar goma ga wata a zo a yi wannan jifar sai ya kusanci iyali to hajjinsa ya rubuta bayan ya ruguje kuma dole ya ƙarasa kenan dole ka yanka ka yi aski ka tafi maka ka yi ɗawafin ibada kana yi kana kuka kana yi ba lada kuma Allah shi ya yi to kai yanzu kana koya ba a shi ke na yi ni shawara ta duk wanda zai je haji kuma ya zama kana da alaƙa da shi kamar aboki ko abokin hurɗa, yi masa nasiha ya zauna ya koya in ma wani zai nema ya dinga koya mada da kaɗan da kaɗan yau ai abu ɗaya ka riƙe eh, gobe a yi kamun lokacin sai kan lokacin ya iya komai amma ya je da ka akwai matsala kaga dai yanzu wanda ya wannan hajin ya lalace kuma aka ce dole ya ya karasa kaga mutum yana dawafi yana kuka don mai ba lada ya san ba lada sannan bayan ya gama kuma dole ya sai raƙumi ya yanka kuma ba lada kuma dole baɗi ya dawo ba wai in ya samu a dole baɗi ya dawo a nan ne ma ai imam malik amuwa ɗaya a to wata ruwaya ina jin na kawo ta a nan wanda wasu daga cikin masu sahabbai suka ce daga nan ma ba shi ba wannan matar har shekara ta zagaye ba zai ƙara kusantar ta ba sai shekara ta zagaye sun zo sun sake to daga nan ne za su abin nan sauran malaman suka ce sahabbai suka ce a'a in sun koma gida za su ci gaba da mu'amala ta aure amma daga lokacin da aikin hajji suka taho kuma ba shi ba ita nafsi kowa ya ta kansa sai ran da aka kammala <laughs> aka kammala haji sannan za su dawo guri guda dan ma kasu a to sun yi laifi to kaga wannan shine abin da in an yi hajji ya lalace amma sauran abubuwan ba wannan ba in an yi su hajin ba ya lalacewa sai fa idan mutum bai riski tsayuwa arafa ba to shi ma anan hajji ya lalace to amma shi kuma ba zai yi asara irin na wannan ba sai ya mai da ita umara ai kaga ya samu umara amma shi wannan ai kaga gaba ɗaya ya asara ko ba lada amma misali wanda ya rasa tsayuwa arafa to shi hajjin ya rasa wannan abin da ya sai ya juyar da shi sai ya mai da shi ne umara kaga ya samu ladan umara shi kuma yaya tsayuwar arafa zai samu tsayuwa ba tsayuwar rana ce mafi muhimmanci ba tsayuwar rana daga safiya daga zawalin rana zuwa rana ta fadi wannan wajibi ne amma riskar wannan ɗan yankin na duhun dare kaɗan shine rukunin kenan da za ka bar filin arafa rana ta zo faduwa ko ta faɗi amma gari bai wannan duhun ba mutum ya tafiyarsa gari bai duhu ko bai dawo ba har washe gari to bai da haji sai dai umara da kuma mutum zai zo makka zai zo arafa kuma rana ta faɗi ko ya zo arafa ma uku na dare duk mutane suna muzalifa amma dai alfijir bai keto ba yanzu alfijir na ketowa mu ɗauka ƙarfe hudu da kusan arba'in haka to makaddara sai ya zo arafa karfe hudu da minti goma kaga saura minti talatin ko minti ashirin ya rage alfajir ke to kuma lokacin ya zo kawai abin da zai sai ruga filin arafa in ya je shiga filin ya tsaya na minti biyar kawai ya addu'o'i na arafa ya samu tsayuwa arafa yana karasowa muzdalifa aikin hajjinsa ya sha kawai abin da zai yi zai yanka akuya ko rago saboda bai samu tsayuwar rana ba shi kenan to kaga wannan saurin tafiya ma ko da yake yanzu alhamdulillah da an maganin wannan tunda sai an dauke ku a mota amma da da ake tafiya da kafa wasu zaga daga gari ya dan yi jaɗin nan ranar kai zo mu yi gaba kaga da yawa hajijiya za a yi to kaga ire-iren waɗannan dole wanda zai je haji sai an nusar da shi ya zauna ya koya kaɗan kaɗan saboda gudun kada a samu matsala Allah ya samu dace ba magana shafaki ba ne duhu kawai ya yi wannan alamun rana ɗin ya ɓaci a gagari kasan in rana ta faɗi wani lokacin ma ko da ba a yi sallama za a gagari ya yi duhu to wannan duhun ake so ka riska shi ma aka hana yin magariba a nan sai an je mutane to amma kaga da sanda ake tafiya wasu na tafiya da kafa ai wasu ba sa jira wannan duhun yayi kawai suke barin araba to kaga wannan koma daidai ba dole ka riski wannan yanci shine rukunin shi kuma wannan wajibi saboda a haji aikin haji ne rukuni daban wajibi daban amma a sauran ayyuka na ibada da wajibi da rukuni da abu Allah ya samu dace babu tawaful karin babu da ke bayanin mai kirani wani irin tawafi zai ya tawafin da zai kasance قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يحيى ابن يعلى ابن الحارث المآربي قال حدثنا أبي عن غيلان ابن جامع عن ليث عن أطاء وطاووس ومجاهد عن جابر ابن عبد الله وابن عمر وابن عباس daga waɗannan manyan sahabbai guda uku jabir dan abdullah da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yaquf huwa wa ashabuhu li umratihim wa hajjatihim hina qadimu illa tawafan wahida yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa ba su yi tawafi ba lokacin da suka zo makka sai ɗawafi guda ɗaya wannan shine bayanin da ne yanzu nan cewa mai ne wanda ya haɗa haji da umara in ya fara zuwa makka wannan ɗawafin nasa da ya fara zuwa makka sunansa ɗawafin udumi a lokaci guda kuma ɗawafin umara to shine abin da hadisun yake nufi mana manzala salama lam ya bai fi ba kowa wa ashabuhu shi da sahabbansa li umratihim dan umararsu wa hajjatihim da hajjinsu hina kadimu lokacin da suka fara zuwa makka illa tsawafal wahida sai fi ɗaya. kenan ba ya yi ce wannan na ƙudumi ya ƙara yin wani ya yace wannan na umara ba me yasa saboda an haɗe umarar da hajin aniya ɗaya kenan da umarar da haji sun shiga juna domin ai aka annabi ya haɗe hannunsa ya ce umara ta shiga haji to wannan ɗawafin duk ya ɗauke su ba ka buƙatar sai ka sake wani ɗawafin da sunan umara ina fata gani قال حدثنا النادو ابن السري قال حدثنا Ibn ابن القاسم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا يشي من ذلك طوافي لا أحجي دو أمرا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قدم قارنا yace abdullahi da umar ya zo makka wata shekara yana mai kirani fatsafa bilbaiti saba'an ya yi dawafi bakwai a ka'aba wasa abai na safa wal marwa ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan kaɗai ya yi kenan bai yi wani dawafin a farkon zuwa da sunan dawafin umara ba sun makala sannan ya ce haka za fa'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا مؤرز ابن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سلسل من أحرم بالحج والعمرة دون يدور حرم الحج دا عمر كراني كنا كفان أما طواف واحد طواف إيا إسم مسلم ولم يحل shi kuma ba zai warware kayansa ba don ba ta matuje yake ba hatta ya biya hajjahu har sai ya kammala hajjin sa ranar goma ga wata waya illa min umma jami'an nan ne zai warware kayansa baki daya lokaci yayi to mu tsaya nan wallahi Allah Allah Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله